الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما يدعي قبات يو منا ديوغا وتر رمضان منا ديوغا وتر رمضان ديوغا ديوغا وتر رمضان ألف تاريخ بدا كما يورانا الجمعة كينا wanda yau a lissafin miladiya muna sha takwas ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na alkulafa rashidun da ke kan titin afalla a ƙaramar hukumar agege a cikin jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka saba a bara muna gabatar da tafsiri da bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya haska mana cikin abin da malamai suka faɗa, to bar ma Allah ya ƙara ƙaddarawa bisa sahalewarsa da yaddarsa. Eh, ƙungiyar jama'atu izalatul gida wa iqamatu sunna ta ƙasa a irin aikin da take yi na tura ɗaliban ilimi zuwa shiyoyi daban-daban da kuma malamai a wannan ƙasa ta mu da ma ƙasashen da ke makwabtaka da mu domin gabatar da bayanai da kuma wa'azi tare da bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma da tafsiri da sharhi Allah ya kaddara bana ma ta sake sahale mana wajen sake dawo da mu da ni da malam alaran masu kurjakada kamar yadda muka zo bara to gaskiya mun gode wa Allah kwarai da gaske a bisa irin kyakkyawar alaƙa da mu'amala ta shiga tsakaninmu da mutanen Legas musamman mutanen ajeji sakamakon wannan tafsirin da muka gabatar a bara wanda muka karance suratul anfal da kuma bayani gwargwadon iko wanda da yawa 'yan uwa suna yawan tambayar mu cewa za mu dawo da kuma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sa mun dawo saboda ka ba abin da za mu yi Allah sai godiya bugu da ƙari ya tabbata a cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nasa wanda duk baya gode wa mutane to in godiyar ta zo kan Allah ma ba zai iya gode wa Allah ba in ma ya gode wa Allah muddin baya gode wa mutane akan alherin da suka yi masa to godiyarsa ga Allah ma ta ɗaya ce to ɗaukacin mutanen Legas ba abin da za mu ce musu saboda irin ƙarfafa gwiwa da muke samu daga wajensu ta kowace irin fuska musamman mutanen da aka lissafa cikin wanda suke rike da nauyi na ƙungiya da kuma nauyi na masallaci da nauyi na kwamitin tafsiri balle kuma malamai wanda kullum idan aka ce kana ɗalibin ilimi ko kana malami ka zo garin da yake akwai malamai da ɗaliban ilimi idan baka samu haɗin kansu ba ba ka taɓa iya gudanar da abin da ka zo ka gudanar ba Allah ya taimake mu a bara ba abin da ya karanta mana rai irin ƙarfafa mana gwiwa da su malaman da muka tarar a nan garin suke wanda da yawa daga cikinsu ba wai don suna so su koyi karatun da musu iya ba saboda ƙarfafa mana gwiwa da kuma nuna wala'i da ƙungiya da kuma taya mutane a aikin alheri za suna halartar da tasirin ina tabbatar da akwai waɗanda in zubawa za ni kai na zan zauna a fa'idanci da su a wurare daban-daban ina kirga wannan a matsayin mu taimako wanda gaskiya taimako ne da kuɗi ba za su iya yin shi ba za su iya yin shi ba alfarma ba kowace titi za ta iya yin irin wannan taimakon ba to su ma Allah ya saka musu da alkhairi sannan gaskiya akwai wa'anda ba sa gajiyawa wajen ciyar da dukkan abin da Allah ya hore musu wajen ganin cewa karatun ya ci gaba ya tsaya da kusa wajen ganin mu da muke zuwa karatun sun karfafe mu sun faranta mana rai da kowane irin nau'i na faranta rai irin wannan mutane ba sai an nassanta su an faɗi sunayensu ba amma dai gaba ɗaya muna musu godiya muna kuma fatan Allah ya fi mu yabawa ya fi mu godewa innahu ghaniyyun hamid wannan ta bangare da ke nan bangare na biyu mun riga mun yi shimfiɗa tun a tafsirin na ba cewa tafsirin mu ba za mu saki komai ba daga cikin hanyar da magabata suka bi wajen fassara alƙur'ani domin da su muke takama su ne mu duk wata magana da za mu faɗe ta a wannan zamanin da ta saba wa fahimtar magabata to a ɗauka cewa kuskure ne da tuntuɓan harshe ko ƙarancin bincike ne ya sa ba mu gano magana magabatan ba to a yadda maganar ma ɗauta magabata domin ita ce take da dahir su suka fi kusa da lokacin annabta idan na ce magabata kuma tun da kan sahabbai da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan malaman da suka shuɗe cikin malaman da ake la'akari da maganar su a manhaji na asalafu salaf sauraka babu wani ra'ayi na zamani dukkansa da zai birge mu ya mu bar magana magabata in ma an samu ƙari na ma'ana ko kuma na ganin wani abu wanda ba a gan shi a wancan lokacin ba to muna ɗaukar sa a matsayin ciko ne na abin da magabata suka yi wannan ƙa'ida ta farko kenan shi yasa za ku ga a ƙarƙashin wannan galibin maganar mu tana fuskanta kai tsaye fuskanta littattafan malaman tafsiri al'imam ibn jarir al-tabari abu ja'far idan muna magana tafsiri bil asar bil ma'sur al'imam abu al-fida ibn kasir al dimashi da kuma jalaluddin Abdulrahman ibn abi bakar as musamman cikin abin da ya rawaito a cikin littafin sa ad mansur fi tafsir bil ma'qul wannan misali ne amma ba su kenan abin da ya shafi at-tafsir bil ra'ayi muna ɗaukar ra'ayin da yake karɓaɓɓe musamman wajen bayanin fassara hadisai da kuma fuskantar da su zuwa matafiya ta fikihu da bayanin hukunce-hukunce akwai aljami da ahkamul qur'an na al-imam abu abdullah al-qurtubi akwai ahkamul qur'an na al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki da wasu daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce ko da ba 'yan malikiya bane a ahkamul qur'an kamar al-jassas a cikin hanafiya kamar ilkiya harras a tsabari a cikin shafi'iyya a abin da ya shafi batu na ra'ayi ta ɓangaren faɗaɗawa da bincike mukan bi mu zaƙulu a cikin tafsirai irin su a tafsirin jamaluddin al da kuma tafsirin ibn abiyya da tafsirin ibn juzai da tafsirin al-imam shaukani abin da ya shafi taujihi na balaga da lugha mukan karkata zuwa ga abin da ya shafi tafsiran magabata tun daga ma'anin qur'an na irin su al da kuma wato abin da ya shafi at-tahrir wa tanwir na ibn ashur abin da ya shafi balaga al-qur'ani wani lokacin mukan koma zuwa ga littattafai na wato kamar za a ce jakar magori wanda sukan iya taɓa komai amma tare da duba abin da ya dace da kyakkyawar aƙida ta asalafu salih mukan koma cikin tafsirin abu hayyan al'andalusi al muhit kenan akan abin da shafi tabbatar da shin wannan kalmar me matsayinta a cikin wannan ayar ta na nahawu abin da ya shafi balaga ta alkur'ani kamar ah, jarullahi zamakshari a cikin alfashaf da kuma abin da ya shafi tafsiri almausu'i tahlili muna mukan koma cikin التفسير الكبير نفخر الدين الراجي مفاتيح الغيب كينان da kuma تفسير الروح المعاني نا الألوفي abin da ya shafi harkar qur'ani da hada tsakanin aya da aya da kuma tarkibi akan masaila usuliya da fiqhiyya ga tafsirin Abdul Bayan na Muhammad Al-Amin Ash-Shankiti Allah ya ji kansa da rahama akan abin da ya shafi ra'ayi na as-salaf tsantsa mukan tuntuɓi tafsirin al-Imam Sa'idi maganganun Sheikh Islam Ibn Taymiyyah maganganun Sheikh Islam Ibn Qayyim abin da ya shafi kuma harkar hadisi galibi mukan koma cikin asalin littattafan hadisin domin ɗauko hadisin daga mazinnarsa ko da malamin tafsiri sun kawo shi duka wannan muna nannaɗe shi ne a cikin bayani wani lokacin tare da faɗar inda abin ya fito wani lokacin kuma bisa larura ta lokaci da sauransu mukan tsallake kawai dai mu yi bayanin ba tare da dole mun ce a waje ka kaza muka ɗauko shi ba wani lokacin za mu zo da littafin alhamdulillah akwai labirari a nan wanda suke take da littattafai masu matuƙar muhimmanci Allah ya saka wa ɗan uwa da suka yi ƙoƙarin samar da ita wannan labirari ɗin ya saka musu da aljanna to da muna da littattafai gwargwado ba wani littafi da za mu nema wanda za mu rasa shi mun rasa shi hard copy to ba za mu rasa soft copy da shi yasa bana wataƙila idan an samu hali idan akwai wani abu da yake buƙatar reference na littafi ko wani abu makaranta haka za mu iya haskawa da projecta domin ɗan uwa su gani wasu ila wani zai ɗau lambar shafin da sauransu to a kowane kowace tafiya ya kamata ya zama tana da manufa manufar nan akwai babbar manufa akwai kuma manufa ta ƙasa babban manufar dai mun yi bayani tabbatar da yardar Allah subhanahu wata'ala shagaltar da kanmu da karatun alkur'ani da ma'anoninsa a cikin watan ramadan a wato haɗa tsakanin jiya da yau a abin da ya shafi tafsiri sannan kuma sabawa da juna da kuma amfanar da juna ta fuskokin sabo da amfanarwa iri daban-daban wannan duka mun yi bayanin su a bara to bana kuma inda za mu karkata kwarai da gaske baya da tafsirin abin da muka yi ittifaki da shi tsakaninmu da kwamitin tafsiri a cikin sakon karta da na tura musu cewa bana za mu karkata da yawa fiye da umiri a kan zaburarwa a kan neman ilimi wanda kuma wannan insha Allah za mu samar da shirye-shirye tsakaninmu da 'yan uwa malamai na nan masu karantawa domin mu amfanar da juna ko dai ta hanyar daura ko kuma ta hanyar tattaunawa a abin da mu za mu ƙaru kuma in akwai wani abin da muke tafi da shi za su ƙaru insha Allah. to kun san ilimi fagati fagati ne akwai wanda Allah ya ba shi kwarewa a abin da ya shafi ulumul ala akwai wanda Allah ya ba shi kwarewa a ulumul gaya akwai wanda Allah ya haɗa masa gaba ɗaya to wataƙila haɗuwa da juna zai ƙara zaburar da mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi to wannan kuma shi zai sa mu kuma ƙarfafa gwiwar ɗan uwa almajirai musamman ɗalibai na ƙasa gwada musu hanyar da ya kamata su bi su je su nemi ilimi saboda haka muna sa ran a cikin laccocin da zamu gabatar akwai abin da zai tabbatar da kuma duk inda muka samu gaba a cikin alkur'ani a ayoyin da zamu karanta mu fassara wacce take karkata zuwa ga abin da ya shafi neman ilimi to zamu iya tsayawa mu ci lokaci mai tsayi domin tabbatar da wannan manufa ta farko abu na biyu kowa ya san yanzu haka muna fuskantar wani lokaci wanda tarbiyya take taɓarɓarewa wanda a da duk wanda ka gan shi a wata turba mara kyau to in ka bi tarihi za ga iyayenka ma a kan tafi to ma yanzu kuma abin san ba haka bane salihin bawa mai tsoron Allah wanda a iya su bai taɓa sanin saɓo ba sai Allah ya jarrabe shi da ɗan da shi kuma yake bijirewa ubangiji mun gani mun ji labari musulmi ya haifi ɗan da ya yarda ya bar musulunci a wannan zamanin na social media moral deterioration abinda ake faɗa da turanci al-intifaf al-akhlaqi taɓarɓarewar tarbiyya ta yi yawa to alƙur'ani wani waje ne wato wanda yake da ya dace a tsinto abin da za a wurga wa mutane domin su tafe shi ya gyara musu tarbiyya To, a bana sha Allah za mu sake tsanantawa a karatun na da kuma lakcocin mu wajen tabbatar da abin da zai ƙara kawo mana gyara a yanayin zamantakewa mu abin da a turanta za mu iya cewa societal reorientation. Sannan sai abu na uku rayuwa ba ta yiwuwa sai ana samun canji abin da za ka iya cewa transformation ciyar da abubuwa gaba da sauƙaƙe al'amura to eh, gaskiya mu an ban mu a baya ta fuskar ama wanda yanzu galibin masu shiga da awa da ka suke shiga saboda ka sai ka zo ka tarar da komai ana ci gaba amma da awar musulunci kullum in ka tafi bara ka zo bana sai ka tarar da haka take in kai rantsuwa akan baɗi ma haka take haka za ka tarar da ita ba za ka yi kafara ba laifin ba na da'awar ba ne namu ne mu da muke gudanar da da'awa wani lokacin muna layi abubuwa a waje ɗaya alhali ga wasu wurare masu muhimmanci mun bar su shi kansa waje ɗaya masu ya ga yawanci rai yakan shiga ciki da sauran abubuwan dai da ba a rasa ba to a cikin tafiyar tamu bana za mu haɗu da juna wajen ba da muhimmanci akan kan na da'awa wacce ana iya yin da wa'azi ana iya yin da ba da karatu na ilimi ana iya yin da koyarwa a aikace ana iya yin da harka ta taimako da jan mutane a jika don Allah shi ya yarda a ayoyin da zamu ci karo da su da kuma laccocin da zamu shirya da mu'amalan da zamu da ziyarce-ziyarcen da zamu Allah da zamu yi kokari wannan ma'anar ta yi reflecting to kasancewa kuma duk tafiya idan maza suka tsunguma suka tafi suka bar mata to mata farkon abin da zai fara samu shine za su zama misguided wannan shine farkon policy na fir'auna wanda kun san fir'auna yana ɗaya daga cikin mutanen da suka iya siyasa a duniya wannan shine positive part of fir'auna mutum ne ɗan siyasa na fitar hankali da ya tashi yana so ya ga bayan abokan gaba su ne jami'in isra'ila sai ce sani kattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum za mu kashe mazajen saboda idan ya zanto babu mazaje a wuri mata za su zama saura su kaɗai mace kuma an ka bata ita kaɗai za ta zama mai gaidin to in ta rasa wanda zai in ta toshe ɗan ne zai ta ta a gaba to mu kuma da yawa daga cikin harkokinmu muna barin mata a baya muna barin mata a baya ba ma tafiya da su saboda abu biyu tsoron kada mu je mu shiga hurumin addini wajen cakuɗa maza da mata wanda wannan tsoro ne mai kyau wannan shine babban kusan dalili da yake hana mu tafiyar da mata to amma kuma zamani ya zo wanda a yanzu haka zai yi muna tafsiri a nan mata suna kallo a sama duk abin da muke bukata amma screen din za mu sa musu alhamdulillah yanzu duk muna da kayan aiki komai da komai za mu iya to bayan haka ma kuma sannan muna yin tafsirin mata da rana da safe dai lokacin hantsi idan haka shi yasa bana muke so mu haɗa da kawo solution akan abin da ya shafi marital problems bara irin abubuwan da muka samu na experience a wajen mata na matsaloli masu yawa wanda watakila taku ɗaya za a iya yi wajen warware matsala wanda idan da akwai wani platform da zai kalli wannan matsalar to da watakila aikin da yawa ba a kan bisa ba ya fi yawa a kan ‘yan uwa malamai da bi'as. to amma galibi in babu support ba a sa kutsa ba ba a yi proposal hanyar da za a ba watakila sai a yi tabbalin bisuwa ba a yi abin da ya dace ba don Allah ya fi da bana za mu yi ƙoƙari kafin mu tafi mu tabbatar da tsakanin mu da yan uwa malamai da suke nan mun samar da wani platform wanda at least zai ƙara ƙarfafar fannin warware matsaloli na aure insha Allah tabaraka ta'ala wannan su ne manya-manyan abubuwan da za mu yi a bana banda primary assignment ɗinmu na tafsiri da kullum za mu dinga yin karatun not less one hour wataƙila zai iya haura wani awa amma dai abin da zai shiga cikin episode guda wanda za a iya yarin ɗinsa shi ne minti hamsin da biyar abin da ya haura minti hamsin da biyar sai dai larura ta ba a fara da wuri ba ko an shiga wani bayani ba a so a katse ko dai wani abin da zai iya sa mu kai awa ɗaya ko mu huce awa ɗaya wanda muna fatan Allah ya yarda ba wai sharaɗi ne na ka'idar dole ba bare wani ya rubuto mana ce kun ce kaza kuma ba ku ba za mu dinga fara tara da rabi insha Allah muna sa ran idan aka fara tara da rabi aka yi goma da rabi to ko ba a naɗe ba ana shirin naɗewa to daga nan kuma idan ba mu tashi ba wani dalilin ne ya janyo wanda kuma Allah da zai fito fili kowa ya yanki wannan shi ne sai kuma mu shiga karatun mu suran mu a bana ita ce suratu tauba haka ne su malam ina ganin malam sai ka fara karanto mana ayoyi hudun farko Bye.

sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya ambace ta da shi a cikin sunna a cikin hadisi kamar yadda al-Imam al-Bukhari Allah ya kansa da rahama ya rawaito a cikin sahih nasa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ambace ta da suna suratul bara'a afuwan suratu bara'a wannan ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari shida da hamsin da hudu ta hanyar albara ibn azib allah ya kara yadda a gare shi sannan ana kiranta da suna suratul fadiha saboda ta kwaye zanin munafikai ita ce babbar sura a cikin alkur'ani da ta tona wa munafikai asiri fiye da kowace sura na'am suratul baqara suratul nisa'i bai baina dalika suratul ahzabi duka sun yi bayanin munafikai da kuma suratul munafiqun amma dai babu wannan sura domin tun da ta fara tona wa munafikai asiri sai da ya zanto har wanda ba munafiki ba ma yana tsoron kada a ce masa munafiki wanda ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yake cewa innaha innaha al-sadiqa wannan sura sura ce mai tonan sirri mai tona asiri mai kunyata munafukai ma zalat fihim wa tanalu minhum bata gushe ba tana ta sauka akan al'amarin munafukai kana ya kusa su hatta ka shi na Allah ta da ahadin kai sai da muka dinga jin tsoron anya ba ku an gama da munafukai kuma ba za a zo kan kowa da kowa ba ai kan mai uwa da wabi da ubangiji subhanahu ta'ala sai ka ba an yi shiru sai ka ji ya ce wa minhum man yalmizuka fi a cikin su akwai masu maka kaza da kaza wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ومنهم هكذا كذا أنا أقول wannan wa minhum wa minhum din shi ya nuna cewa lallai suratul fatiha ce mai tonan siriri zamakshari jarullah a cikin al-kashaf ya kirga sunayenta sun kai goma sha hudu to amma duka in ka fassara su suna komawa kan ma'anar al-fatiha ne misali ana ce mata al-muqashqisha al-muqashqishatu li'annaha tuqashqishu min an-nifaq ay tabra'u min an-nifaq tana fitowa ta zare hannunta daga al'amarin munafikai domin Allah ba ruwansa da munafikai ana kiranta da suna al ana kiranta da suna al-musharrida ana kiranta da suna al-mukhziya ana kiranta da suna al ana kiranta da suna al-munakkila ana kiranta da suna al ana kiranta da suna suratul azab saboda a ciki Allah ya dinga faɗar azaba iri daban-daban sannan ana kiranta da suna wato duka dai sunayen in ka tattara su za ka ga suna komawa zuwa ga ma'anar wato alfabiha ne wacce take mai tona asiri wannan sura ta sauka a madina kuma tana da ayoyi ɗari da ishirin da tara ayoyi ɗari da ishirin da tara ita kaɗai ce sura ta madina banda suratul baƙara eh, wacce take da ayoyi masu yawa irin wannan sannan kuma bayan nan ita ce wato warke wasu malamai sun ce da ayoyi guda biyu su waɗannan ba a madina suka sauka ba a makka suka sauka sannan tana da wani ban al'ajabi ta sauka a tsakankanin wata uku a shekara ta tara daga dawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga yakin Tabuka gaba ɗayanta aka saukar da ita bayan an saukar da suratul ma'ida a jerin lissafin saukarwa ana gama saukar da suratul ma'ida aka saukar da ita to amma ga baki ɗaya ayoyin nata ba a dunkule suka sauka ba sai dai wancan hadisin na albara wanda ke cikin sahih bukhari da sahih muslim na muslim ya rauce shi a hadisi na goma sha ɗaya yana nuna mana ita ce ƙarshen surar da ta sauka a qur'ani akhiru ma nazala min al-qur'an amma wallahu a'lam wa ana nufin tunda aka fara saukar da ita ba a daina ba sai da aka gama ita ce ta ƙarshe wa illa ai mazala kuma ya rayu ɗan tsawon lokaci bayan ta kusan ya rayu kusa da shekara ɗaya inda ta fara sauka ne daga watan rajab a shekara ta tara kaga sai da aka kai shekara ta goma watan rajab shekara ɗaya kenan sha'aban shawwal a sha'aban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja al-muharram safar rabi'in al-awwal sai da aka ƙara shekara ɗaya da wata takwas na manzo ya rasu wanda kuma an saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum an saukar da wattaqu yawman tarja'una fi an saukar da idza ja'a nasrullahi wal fatah duka bayan suratul tauba to amma dai ita abinda malamai suka faɗa kusan la'alla abinda ake nufi da ita ce akhiru ma nazala min al a irin wannan tsarin to wani abin al'ajabi a cikin ta shine bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeena fasihu fil Arba'a, ta Ashirin, ba shi ya fara sauka a cikin ta ba domin ba da rufi saƙani ba akan cewa bayan za mu faɗi munasabar saukarta bayan dawar maza alasa daga yakin sa Musa Allah ya saukar da ita ya ba da labarin abin da ya faru a yakin da kuma halin munafikai ya tona musu asiri to wannan kuma farkon ayar ayoyi shidan farko ko hudun farko daga baya aka saukar da su manzo Allah ya aiki sayyidina Aliyu a shekara ta tara ya je ya riski na abubakar a watan Ida ya kai masa aya a sanarwa da mutane cewa ga abin da Allah ya aiko a gaya wa mushrikai sai aka sun ga kenan farkon ayar cikinta ya riga farkon ta sauka amma kuma don ka tabbatar da alkur'ani yin Allah ne haka Allah ya ga dama farko ga kuma ayoyin da za su zama farko ma za ka iya haifar da kuma ya zo ya fi abubuwa na rayuwa fi ka karatu ya fi kuɗi haka Allah ya ga dama ya fi wayewa wannan sura tana da kalmomi dubu biyu a da ɗari huɗu da tasa'in da bakwai kamar yadda Usman ibn Sa'id Addani Allah ya ji da rahama wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da arba'in da hudu ya bayyana wannan kalmomin ta kenan kalma dubu biyu da ɗari hudu da casa'in da bakwai har yanzu dai an rawaito daga ɗaya daga cikin manyan malamai wanda Ahmad ibn ko kuma shi Usman ibn Sa'id Addani din cewa tana da harafai dubu goma da ɗari takwas da wato da tamanin da bakwai dubu goma da ɗari takwas da tamanin da bakwai wannan su ne harafanta idan da za ka karanta ta gaba ɗaya dubu goma da ɗari takwas da tamanin da bakwai ka buga ki sau goma ladan da za ka samu kenan a matakin farko wallahu ya ba'iku liman yasha Allah zai iya ka maka akwai tsakanin mutum kalmomin kalmominta da ayoyinta amma wannan ba wani bigire ne da malamai suke tsawaitawa suke yin dogon numfashi a akan bayaninsa suratul tauba wannan shine suran da ya fi shahara abin da yasa kuma ake ce mata da suna ake kiranta da suna suratul tauba saboda ubangiji subhanahu wataala ya ambaci tuban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tuban sahabbansa mutanen Makka da mutanen Madina kuma inda yake hakika Allah ya karɓi tuban annabi laqad taba Allah 'ala annabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'd ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim an fahimta ko shi ake kiranta da suna suratul tauba malamai sun ijma'i kakan a cewa ita wannan sura ba a yi mata bismillah kuma ita ce sura ɗaya a cikin alkur'ani kaɗai da ba a yi mata bismillah sai dai sun yi saɓani a kan me yasa ba a yi mata bismillah sai ra'ayyuka da yawa amma a abrazuha salasatu ara mafi mafi fitowa fili shi ne uku ne yasa ba a mata bismillah na farko suka ce saboda surar ta sauka da fushi wanda kuma larabawa sun saba a da tun kafin zuwan musulunci in ta ɓaci in za su rubuta wasiƙa ba sa yin bisimillah. sai aka ce au dama laraba suna bismillah aka ce in eh, suna rubuta bismika lahumma wannan kan ko shakka babu suna rubuta bismika lahumma shi yasa ma idan aka rufe bismillahir rahmanir rahim lokacin sulhu sulhu da biya suka ce a goge bismillahir rahmanir rahim a mai da shi bismillahumma to in za su rubuta wasiƙa suna rubuta bismillahumma amma idan wasiƙa ce ta ga ta tsiya ga ta arziki za a kawo mutane a ce su zaɓi ɗaya ko kuma wasiƙa ce ta za a yi ruwan bala'i da masifa to ba a rubuta bismillahumma to tunda Allah yana magana ne da Laraba a matakin farko sai sassar da suratul tauba babu bismillahir rahmanir rahim don su gane kai tsaye cewa irin yadda su ma in za su yi wasiƙa an ta ɓaci ba sa rubuta Na Allahumma an fahimta amma na ra'ayi ne mai matuƙar rauni gaskiya ko da cewa wasu daga cikin malamai sun karkata zuwa gari. ra'ayi na biyu shine ra'ayin da al-Imam Ibn kasir Allah ya tsanta da rahama ya goyi bayan sa da Sheikh Muhammad al-Amin al amma shi ba shine ra'ayi karɓaɓɓe ba suka ce a ah, wannan suratul tauba ba a yi mata bismillah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama in aka saukar da alqur'ani yana cewa da sahabbai ku ɗauko aya kaza ku sa ta a daidai kaza ku ɗauko aya kaza ku sa ta a daidai kaza in an gama jera su sai ce to a sa bismillah a raba tsakaninta da sura kaza to kafin manzon Allah ya gaya musu bismillah sai Allah ya ɗauki rani wannan ra'ayin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin Abwaul Bayan ya kyautata ra'ayin amma kuma gaskiya shi ma an saba masa dan naji ɗansa Sheikh Abdullah Allah ya ƙara masa lafiya malamin mu ne a Madina ya kawo ra'ayin mahaifin nasa kuma ya ce ra'ayi ne marjo duk da cewa profesa ne a tafsiri shi ma kuma hujja ne shi Abdullah din Sujin Muhammad Al-Amin sahibu Abwaul Bayan yake cewa duk da cewa manya-manyan malamai sun karkata zuwa ga ra'ayin amma wannan ra'ayin siyasashe ne duk da cewa sun kafa hujja da hadisi wanda wannan hadisin imam al-hakim ya rawaito shi a cikin al-mustadrak kuma ya inganta hadisin yace kuma hadisin sahihi ne ala shart al-shaykhain wa lam yukharrijahu sanan al-imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad da alimam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Hibban a cikin sahih ɗinsa amma hadisin yana da rauni saboda wato wato hadisin kamar da ke cikin sunan Tirmidhi Imam tirmizi ya kawo shi ta hanyar malaminsa Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya ibn Sa'id wa Muhammad ibn Ja'far وابن أبي wa sahal بن yusuf قالوا حدثنا عوف بن أبي Jamila. قال أخبرنا يزيد الفارسي قال أخبرنا ابن عباس يزيد الفارسي يتي الله بن عباس يا بان العباري yake cewa kuntu li Usman ibn Affan na tambayi Usman dan Affan Allah ya ƙara yadda a gare shi nace masa ma hamalakum an amattum ila al-amsal min al-masani wa ila muin فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم Abdullahi da ba ce me ya same ku ne ku manyan sahabbai da kuka tashi rubuta alkur'ani kuka hada tsakanin amfal da tauba wanda ita amfal tana cikin almasani tauba kuma tana cikin almu'in amma ba ku raba tsakanin da bismillahir rahmanir rahim ba sai na usman Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi mimma ya'ti alaihi zaman wa huwa yunzalu alaihi suwaw zawatul adad to mazala kuma a tsawon lokaci da yayi ana saukar masa da surori masu ayoyi fakana idza nazala alaihi she'u da ba'da man yaktubu fa yaqul duk abin da aka saukarwa da manzo Allah sai ya kirawo wasu daga cikin sahabbansa sai ya ce musu ba'u hadhihi al-ayata fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza ku ɗau wannan ayar ku je ku sa ta a surar da aka ambaci kaza kaza kaza ana fahimta kenan maza Allah ne yake gaya musu inda ba su fa idza nazalat alaihi al-ayatu yaqulu da'u hadhihi al-ayatu suratu allati yuzkaru fiha kaza wa kaza sai sai na usman yake cewa wa kanat al-anfalu min awwal ma nazala bil madina to ka san suratul anfal tana ɗaya daga cikin farko farkon surorin da suka sauka a madina wa kanat bara'atu min akhir ma nazala ita kuma bara'atu tana cikin surorin karshe da suka sauka min alquran wa kanat qissatuha shabiha bi qissatiha kuma in ka kula ibnu abbas zaka ga qissar amfal ta yi kama da qissar tauba za mu zo mu ji amfal ba ta zo da yaki ba ina mun karanta yakin badar to bana yaki biyu ne a gaban mu ba za mu karanta ba wai za mu shiga ba akwai yakin tabuka sai ka karkada kunnanka za ka sha bayani akwai kuma yakin hunain tabuka shi ne karshen yakin manzo Allah badar kuma shi ne farkon yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki na biyun karshe wanda kuma yakin tabuka manzo Allah bai taba yaki irin sa za mu zo insha Allah a satin nan ko sati mai kamawa za mu shiga yakin tabuka wata sai mun rasa littafin kuma mu shiga cikin hadisai da kuma littafan tarihi Allah ya kai da rai da lafiya to za ka ga kissar inda sai na usman ya ce kissar kissar anfal tana kama da kissar tauba sai ke cewa wa hasibtu annaha ha kuma ni ina da kan anfal ma da tauba kusan duk sura ɗaya ce wa qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana anna amma har aka dauke rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi gaya mana cewa amfal hada take da sauro ba fa min ajali zalika saboda haka qurinat bainahuma ay qarantu bainahuma wa lam aktub bainahuma satar bismillahir rahman satar bismillahir rahmanir rahim shi na bari lokacin da na sa ake hada qur'ani na hada tsakaninsu ban raba su da bismillahir rahmanir rahim ba wa ba ta wasu saba'i tuwal na sa ta a cikin ayoyi surori bakwai manya dogaye to amma wannan isnadin a cikin sakai da kuka ji a isnadin akwai a yazidu alfarisi wanda shi ne asali wai rawaito magana daga abdullahi dan abbas to shi wannan yazid alfarisi din an yi saɓani kan waye amma imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir juz'i na takwas yake cewa ali ibn al-madini ya gaya min cewa abdurrahman ibn mahdi yace wannan yazid al-farisi din shine yazid ibn hurmuz yace faqad zakartuhu li yahya na tambayi yahya na ce masa ya batun yazid ibn hurmuz ko ka gane shi alam ya yace bai san shi ba to ko rawun da yahya bai san shi ba da wahala in rawun nan ma'rufin ne saboda a takaice dai shi da ibn hurmuz al-farisi rajulun ne majhul a ka'idar hadisi kuma in aka rawaito hadisi wane ya rawaito daga wane daga wane daga wane daga wane wajibi ne mutane, da a san su da sai an san su za a gane suna da hadda suna da nagarta in ya zan a cikin marawaita akwai wanda ba a san shi ba to ana kiransa da suna majhul wani irin sani ne ba a mai ba wataƙila ba a taɓa ganin sa ba sai nan sai a ce to majhulul ain gaba ɗaya ma ba a san shi ba ko kuma an gan shi a nan an gan shi a can amma ba a taɓa jin malamai sun faɗi wani abu a kansa sai a ce majhulul hal ka'idar ruwaya kuma in akwai majhulul ain ko majhulul hal to hadisin isi ne saboda ba a san yaya mutumin yake wadan ka a sakankance a ɗauki magana ta addini a wajen mutumin da ba a san shi ba saboda shi addinin nan yana yi komai ne da hujja abinda sanannu suka kawo mana ya ishe mu ba sai mun tafi akan abin da su sani da suka kawo saboda ka wannan magana na ɗaya dai hadisin duk da akwai wanda ma suka ce suka sukanta shi cewa maudu'i ne amma bai kai matsayin maudu'i ba gaskiya za'ifi ne hadisin saboda a ciki akwai yazid alfarisi wanda shi kuma majhul ne kamar da imam bukhari ya faɗa حتى ابن أبي حاتم ما الله ya dukansa dama a cikin jarhu wa ta'dil yace wa qala abu muhammad ikhtalafu fi yazid ibn hubayb annahu yazid قال عبد الرحمن بن مهدي واحمد يزيد الفارسي هو يزيد بن فرمس وانكر يحيى بن سعيد ان يحيى أن آه، يحيى بن سعيد أكون با يحيى بن معين يحيى بن سعيد لا يذكر اساس وانكر يحيى ان يكون واحدا وسمعت ابي يقول يزيد بن فرمس هذا ليس يزيد يزيد الفارسي هو سواه وقال الترمذي عتب رواية الحديث ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير غير حديث ويقال هو ابن هرمز ويزيد الرقاشي هو يزيد ابن أبان الرقاشي إلى آخر ما ذكر wanda dai hasiluhu shine wasu malaman suna ganin kamar shine wasu malaman suna ganin kuma ba shi bane to in ma ba shi bane in wani ne daban shi ma ba a san shi haka amrani ne a halahu mamur wannan maganar cewa manzon Allah bai gaya musu ba har ya mutu wannan marduda ce min wuju wajahi na farko saboda hadisin da aka dogara da shi bai inganta ba wajahi na biyu jama'a abin yana da muhimmanci fa maza Allah ya musu bayani inda batun haka yake tunda a ah, abin da zamu ce shine maza Allah ya musu bayani me yasa saboda ya rasu bai san zai rasu ba da ya san zai rasu da ya gaya to amma taban maza Allah bai san zai rasu ba ya sani kai su kansu sabai sun ji a cikin su da hadisin irbadu bin ya yake ce manzo Allah ya tara mu mana wa'azi muka yi kuka zuciyar mu ta tsorata sai muka ce ka annaha mu'izatu muwaddi'in wannan wa'azin wa'azin ban kwana ne fa aukina manzo Allah kuma bai musu ba sai ce bai bai musa musu sai ce ne wuce bi taqwallahi shi kansa ya san zai mutu ga hadisin da ke cikin mustadrak da sayyid ibn hadisin mu'azu maza Allah ya aike shi zuwa 'yanan. sanda zai tafi tafiya kamshi manzo Allah ya rasa shi manzo Allah yana kasan kasa mu'azu yana kan jaki suna tafiya mu'azu ya ce in sauka ta hau manzo Allah yace a yace to in sauka mu tura jakin manzo Allah ya a kai ka tafi a jakin ni in raka ka bakin inda zamu raba a ƙasa sai manzo Allah ya dafa shi ya ya mu'azu saura Kirista ka dawo daga Yaman sai ka tarar bana na na mutu kenan sai dai ka tarar da gidana ka tarar da masallaci na a nuna maka ne na sai mu'azu ya fashe da kuka sai maza Allah ce la ya mu'azu kakka yi kuka fa innal buka la ya'ti bi khair to da kuka ba alheri ne. bane kaga maza Allah ya san zai da kike ko kuma sannan da Allah ya sauka masa da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasaddi bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba na Aisha tace tunda aka saukar da idza jaa maza Allah kuma in yayi ruku'u sai dai na kuma sai dai astaghfirullah واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه يتاول ya wannan maganar da aka ce masa ya fara ya tasbihi ya ci gaba Abdullahi dan Abbas kamar da ya tsisa su da sai na Umar ta zo da kansa ya ce da sai na Umar ya tambaye shi me ya fahimta a cikin izaja ya ce na fahimci manzon Allah ana gaya masa mutuwar ka ta zo kaga ashe da da da da akwai bismillah da manzon Allah zai gaya ni tunda da ya san zai mutu kuma manzon Allah sa dadda da zai mutu ya kira na na Fatima ga su Aisha a wurin ya yi sirri da ita ya gaya mata wata magana sai ta fashe da kuka sai ya ƙara kiranta ya gaya mata wata magana sai sai dariya da aka tambaye na fatima ta ce ya manzala suna ya gaya mata ne saura kirki ya mutu sai ta fashe da kuka kaga wannan karara ya tsaye da kenan sallallahu alaihi wa sallam sai ce mata ce ki anta asra'u ahli baiti la hakan bi ke za ki fara bi na a cikin ahalin gidana saboda wannan magana ita ma mu gatta ba wai zan Allah bai da duk da cewa manyan malamai sun tafi a kanta amma dai kun ji mun kawo maganganun malamai a kai so magana ta uku matsala ta uku shine wato aka ce abin da ya sa ba a yi bismillah tsakanin suratul tauba da amfal ba saboda bismillah akwai ar-rahmanir rahim ar-rahman kuma shine gabbiyar rahama da jin kai ta ubangiji idan haka akwai aminci a cikin bismillah ita kuma suratul tauba da wani gom ta fara na wanke hannu da da zara jiki daga al'amarin kafirai da munafikai da haka ta sassauta wa munafukai da kafirai ba idan haka sai aka janye bismillah to wannan maganar da ita ne malamai da yawa suka ce ashe ya halatta a rinjayar da ra'ayi akan nassin da bai inganta ba tsakanin wasu da suke cewa hadisi da isi ya fi mutunci da kima akan ra'ayi na mutane an fahimta misali me dalilin ka ni ina ganin ya kamata ni kuma ina da dalili manzo Allah ya ce ka ce hadisi nan naka yi mai rauni ya ce to ai hadisi mai rauni a waje ya fi wannan ra'ayin naka yanzu akwai wanda suka tafi akan kamar wasu daga cikin hanafiya to amma a wannan matsalar jumhu na malamai sun rinjayar da wannan ra'ayin cewa abin da isa ba a rubuta bismillah ba saboda ana ganin cewa surutu ta'uban nan ta fara da bara'a bara'a abin da suke nufi shine disassociation ce yanzu ba ruwana da shi na fita daga lamarinsa duk abin da ya faru ba ruwana kuma ni kaina ma zan iya fara da abin to sura da ta fara da haka kuwa ba a fara da bismillahir rahmanir rahim da aka wasu malamai suna cewa idan za a rubuta ta a Qur'ani da aka ko a allo in za ka rubuta ta in ga ainihin yadda muke a allo farko abin da muke ba sun ni'ara alulallan hakuri alu lamara ha karami mun jaye nu ara alu lamara ha karami ya ne a ba haka muke ba sai kuma mu fara rubutu to to to abin da ake so ka bar wurin ba sun a kan amma kar ka rubuta an fahimta saboda haka ba a karanta bismillah a farkon suratul tauba to za mu dakata a nan ba wai don karatun ya kare ba ko rabin karatun ma ba mutu ba a muƙaddimar ita surar sai Allah ya kai mu gobe insha Allah tabaraka ta'ala za mu yi bayani akan abin da ta kunsa kuma kai sai mu shiga cikin karatu ba tare da ɓata lokaci ba abin da muke fata shine in Allah ya so ya yarda maganganunmu na ƙashin kanmu za su yi ƙaranci abin da zai fi yawa shine mai Allah ya ce ne manzan Allah ya ce ya malamai suka fassara magana bara an kawo mana shawara cewa mu dinga fassara karatun nan da turanci to gaskiya ni ne abin da ita da na ɗari ba mu da lokaci na biyu kuma Karatuna ana ɗauka musamman iya inda zai isa ba akwai abubuwan da suke da matuƙar mahimmancin su shiga ciki kuma muka shagala da fassarawa da turanci Wataƙila wannan zai cike mana gurbin wancan bayanin wani abu na uku kuma dama ni ba turancin na karanta ba ba kuma da shi na karanta addinin ba saboda haka ɗan wanda nake da shi cikin cokali ne balantana wani ce yana so ya ji ya kwaikwayi ya ake fassarawa to amma duk da haka kuma fassarar daga baya na lura na ga tana da matuƙar muhimmanci cikin muhimmancin ta na ɗaya akwai wa'anda ba hausawa ba da za su so su dinga sauraron mai ake cewa sannan a wannan zamanin namu na globalization da kuma yadda a lokaci na media muhimmancin fassara shine duk duniya ba za a san me kuke cewa ka ba wanda yake da hujjar da zai iya cewa kuna faɗa wani abu da wani yare da baya ji duba da wancan amfanin da kuma wancan matsalar ba mamaki idan akwai bukatuwa zuwa takaitaccen bayani na saƙon da karatun ya kunsa wanda bai wuce 'yan mintuna ba inda hali shi ma ba lanar ta zuma biyu inda hali da lokaci a farkon karatu ko a ƙarshen karatu za ne musamman da yake surar bana da za mu karanta tana ɗaya daga cikin surorin da wajibi ne a nutsa hankali a fahimce su kuma tana ɗauke da sakonni da suke da alaƙa da international relation da kuma set of na social life da kuma abin da ya shafi harkar tsaro da abin da ya shafi harkar yaƙi da sauransu wanda kuma a yanzu a zamanin da ake ta advocating peaceful coexistence wato al-ta'aishu silmi wanda kullum yanzu aka takura mana mu musulmi muka fito wai muna kokarin kare addinin mu cewa addinin mu is a peaceful religion wanda kuma is unnecessary addinin musulunci shi kadai ya isa ya tabbatar maka da cewa is a peaceful religion to to to wajibi ne mu fito mu nuna wa mutane asali fa aka koma cikin turak sun mu gafa abinda turak sun yake faɗa fa in har za a buƙatar da mu zuwa sai mun yi bayanin cewa mu ba 'yan ta'adda ba ne, ya kamata kowa ma ya fito ya yi bayani tunda abin da ke cikin littafin mu ba ta'addanci ko ɗaya yayin da wasu littattafan kuma mun sani ga su mala abdullahi alkawari na wanda su ne alarammomin a taura da linjina wanda su muke tambaya su yanzu za su kawo maka musu tauratiya injiliya wa'anda inda za a ɗauka a aiki da abin da suke koyarwa watakila ina jin da irin wannan karatu ba a samu damar yi amma ba wanda zai fito ya ce ai addinin kiristanci ko addinin yahudanci ta addanci ba mun ma musulmi kada kuta ba ma kuma duk wanda ya ce ma mana kiristanci ta addanci ne muna ce masa a'a to sai dai in shigarwa akai ce amma dai in dai addinin Allah ne to ba magana ta addanci to saboda haka saboda wannan ba ke wata kila za mu iya yin ci da ƙarfi mu fassara abin da ake bukatar fassara shi da turanci insha Allah tabaraka wa ta'ala yau buɗewa ce kuma ban fara da wuri ba ya sa mun kura lokacin sosai za mu dakata a nan fatan Allah ya ba mu ikon amfana da abin da muka zo yi Allah kuma ya sauƙaƙe mana hanyoyin da za mu bi wajen amfana da abin kuma yadda muke zama a nan Allah ya haɗa mu a aljanna wanda suka rasu a cikin mu Allah ya gafarta musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بابا نعم أيوة له أبا كيبا